muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau litinin da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin inda da farko za mu fara da labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu ne da kullum a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. labarun duniya mai karantawa su suwunti da farko muhimman kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi dirar mikiya kan netanyahu a matsayin mai laifin yaƙi da ke ingiza amurka kan yaƙi da iran jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa kunna wutar tayar da hankali za ta fuskanci martani da ya dace da ita daga iran ƙungiyar ba da agaji ta red crescent ta bayyana cewa yara na iran guda 41 ne suka shahada a lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai hari kan ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya yi dirar mikiya kan netanyahu a matsayin mai laifin yaƙi da ke ingiza amurka kan yaƙi da iran ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya sauki firaministan gwamnatin isra'ila benjamin netanyahu inda ya nuna shakku kan harkokin siyasarsa da kuma dangantakarsa da amurka yana tambayar cewa menene Netanyahu ke sha kuma menene hukumar leƙen asirin Mossad ta mallaka musamman a fadar shugabancin Amurka ta White House a yayin da yake mayar da martani ga furucin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Arakci ya bayyana cewa Netanyahu ya yi alkawarin nasara a Gaza kusan shekaru biyu da suka gabata ya ƙara da cewa sakamakon da aka samu a matakin soji ya zame sananne inda Netanyahu yake fuskantar sammacin kamu kan laifukan yaƙi da kuma amfani da matasa dubu biyu a matsayin soji don tunkarar ƙungiyar hamas dangane da shirin nukiliyar ƙasar iran kuwa arakciya ce Netanyahu ya yi mafarkin ruguza nasarorin da aka cimma cikin shekaru arba'in na ci gaban makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya yana cewa kowane irin cikin kowanne daga cikin masana kimiyyar nukiliya sha biyu da sojojin hayar isra'ila sau kashe ya horar da kwararrun ɗalibai wato Netanyahu ya kara da horar da kwararrun ɗalibai sama da ɗari wanda za su ci gaba da wannan tafiya na ayyukan ta'addanci ya kara da cewa girman kai na Netanyahu bai tsaya nan ba sai dai bayan dai bayan ya kasa cimma manufofinsa kan Iran da kuma neman goyon bayan Amurka a lokacin da makaman masu linzami na Iran suka lalata wurare da aka mamaye a asace. ya fara bayyana wa amurka a sannan lamarin ya fara bayyana wa amurka a fili abinda za ta ce wato Netanyahu ya fara bayyana wa amurka abinda za ta ce da abinda za ta tattauna da iran a kai a ƙarshe arakci ya yi nuni da cewa hakikanin wauta ta gaskiya ita ce imanin cewa iran za ta ɗauki duk wani bayani daga wani mai laifin yaƙi da ake neman ruwa a jallo babban hafsan hafsoshin sojin iran ya jaddada cewa idan makiya suka sake yin kuskuren kai hari kan iran lalle za su fuskanci mai da martani mai ƙarfi babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran manjo janar abdulrahim musawi ya jaddada cewa idan makiya suka sake yin kuskure ko to lalle za su fuskanci martani mai raɗaɗi da ƙarfi da zai wurga su cikin nadama a yayin ganawarsa da gungun mayakan sojojin sama manjo janar ya mika saƙon jinjina ga shahidai maɗaukaka da ƙarfin jamhuriyar musulunci ta iran musamman shahidi manjo janar haji zade ya yaba da rawar da yake takawa wajen ciyar da shirye-shiryen dabarun rundunar sojin sama da inganta karfin makamai masu linzami da jiragen sama na iran ya kuma yi la'akari da ƙoƙarinsa a matsayin mai ƙarfi da zaburarwa ga al'ummomi masu zuwa masu kishin kare ƙasarsu musauyi ya bayyana sojojin sararin samaniyar dakarun juyin halin musulunci na iran a matsayin wani ƙarfi da ke haifar da alfahari da mutuntawa yana mai cewa bayyana wannan ƙarfi da sojojin sararin samaniya suka yi a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu da aka kafa ya zarce duk abin ya zarce duk wani abu da aka cimma ya zuwa yanzu kuma ya fi muhimmanci fiye da manyan ayyuka da aka yi a lokacin tsaro mai alfarma masauyi ya kara da cewa ba ba a taɓa fuskantar irin wannan barazana da wanzuwar jamhuriyar musulunci ta iran ba kuma cikakken yankin ƙasar iran ba yana mai cewa to amma wannan takobi mai yanka ra'ayi na sojojin sararin samaniya cikin yardan allah ne suka yi nasara buge wuyan makiya tare da yanke hannayensu jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa kunna wutar ta da hankali za ta fuskanci martani da ya dace daga ita da ta dace da ita daga iran kakakin ma'aikatar hakokin wajen ƙasar iran ismail baƙayi ya bayyana cewa abin da ake kira da na'urar ta da hankali ba shi da wani tushe na doka komawa zuwa irin wannan tsari ba shi da wani ma'auni na ɗabi'a shari'a da siyasa a wani taron manema labarai nasa game da hanyar da za a bi za a iya sake ba hanyar da za a iya sake sanya takunkumi da kuma yiwuwar sake sanya takunkumin da ake kiran shi da tushe na doka ismail baka'i ya bayyana cewa kumawa zuwa ga irin wannan tsari ba shi da ma'auni na ɗabi'a shari'a da siyasa idan aka yi la'akari da irin ci gaban makonnin da suka gabata daga wannan mahangar barazanar yin amfani da hanyar tunzura jama'a aiki ne kawai na siyasa wani bangare ne na tunkarar jamhuriyar musulunci ta iran kuma za su samu amsa daidai da gwargwadon daga iran ya da cewa babban dalilin ci gaba da aikata laifukan yahudawan sahayoniya da wuce gona da iri kan kasashen yankin da kuma ci gaba kisan kiyashi da ake yi a gaza shine rashin hukunta wannan gwamnati ya ce dukkanin al'ummu sun shaida a cikin shekaru biyu da suka gabata a yi kisan kare dangi da ba a taɓa yinsa ba a gaza kuma wajibi ne dukkanin gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ɗauki mataki kan wannan batu bisa ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa da ka'idojin ɗabi'a da na jin ƙai ya ci gaba da cewa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da kotun shari'a ta ƙasa da ƙasa da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da tsare-tsare na kare haƙƙin bil'adama sun gurgunta saboda tashe-tashen hankula daga amurka da wasu masu goyon bayan yahudawan sahiyoniya lamarin da ya hana su ɗaukar koda kuwa ɗan ƙanƙanin mataki ne kan wannan gwamnati ɓatacciya ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta bayyana masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta bayyana tarat christian ta bayyana cewa yara na iran guda 41 ne suka shahada a lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai hari kan kasar iran shugaban kungiyar ba da agaji ta red crescent ta iran pir hussein kolibant ya tabbatar da cewa barnar da gwamnatin yan sa'aniya ta yi kan iran ita ce babbar barna da ta shafi fararen hula kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya fara taron manema labarai na mako-mako da gabatar da shugaban kungiyar ba da agaji ta red crescent ta iran wanda ya bayyana irin cin zarafi da ya rubuta a kan fararen hula a lokacin da gwamnatin 'yan sahayuniya ta kai wa iran hari ya bayyana cewa jami'an lafiya da dama ne suka samu raunuka tare da yin shahada a yayin wannan ta'asar wani ƙazamin hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankin zirin gaza sun yi sanadiyar shahadar wani fitaccen likita da fararen hula a gaza dr ahmad kandil mai ba da shawara kan aikin tiyata da sanya ido a asibitin baptist ya yi shahada a jiya lahadi tare da wasu mutane sha yayin ya yi shahada a jiya lahadi tare da wasu sha bakwai yayin da wasu dama suka jikata a wani kazamin harin bam da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan taron fararen hula a mahadar samir da ke tsakiyar zirin gaza arewacin yankin da aka killace ƙarshen labarun duniya kenan. To da labarin da aka mashan labaran duniya yanzu zamu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san lafiya sai da kula da shirin duniyar mu a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha hudu ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 19 ga watan muharram na shekara ta 1449 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1961 da suka gabata a rana irin ta yau gobara ta tashi a cikin tsohon birnin roma kuma kasancewar mafi yawan gine-gine na wannan birni a wannan lokaci na katako ne cikin ɗan karamin lokaci gobara ta cinye mafi yawan gine-ginen birnin ta kuma kashe mutane da dama sai dai wannan gobara ta zama sanadiyar sarkin roma na wancan lokaci mai suna nero ya zargi kiristoci tsiraru waɗanda suke rayuwa a birnin da haddasa wannan gobara da haka kuma ya kashe da dama daga cikin su fasana tarihi dai sun bayyana nero a matsayin wanda ya kashe kiristoci kimanin dubu ɗari a wannan lokaci a birnin roma. masu wurare ko kun san cewa shekaru 254 da suka gabata a rana irin ta yau masani mai bincike ɗan ƙasar ingila james cook ya kawo ƙarshen bulaguran da ya yi a bangaren kudancin kwallon duniya bayan kwashe tsawon shekaru yana tafiya tare da gudanar da bincike a yan tafiyar tasa ya tafi tare da wasu masana waɗanda suke masa rakiya tare da taimaka masa wajen gudanar da bincike akan yanayi na ɗabi'a da tsirrai da kuma dabbobi kwari da kuma tsuntsaye game da yanayi na mutane waɗanda suke rayuwa a kudancin ƙwallon duniya da kuma bincike akan duniyar venus sannan kuma ya fara tafiyar tasa ne tun a ranar 26 ga watan yuni na shekara ta 1768 masu rare ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau aka yi yaƙi mafi muni a lokacin da ake cikin gwabsa yaƙin duniya na biyu a ranar irin ta yau wani wuri wanda ake kira da kosk a kusa da birnin moscow na tarayyar soviet sojojin adolf hitler sun jibge tankunan yaƙi kimanin 6,300 a ƙasa sannan kuma tare soviet ta girka rundunar sojojinta na mayaƙa da su kai miliyan 2,420 sai kuma a sama akwai jiragen yaƙi 4,400 na ɓangarorin guda biyu a cikin ɗan ƙaramin lokaci ɓangarorin biyu suka lalata tankunan yaƙi guda 2,900 sannan kuma aka kashe sojoji 238 sannan kuma aka runta soji da yawan su ya kai kimanin dubu ɗari bakwai bayan haka ne shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya ba da umarni ga sojojinsa da su janye daga rasha daga wannan lokaci ne kuma sojin tarar soviet suka fara fatattakar sojojin adolf hitler har zuwa cikin kasar jamus sa kuma kwace birnin berlin a shekara da ta biyo bayan hakan masu saurare ko kun san cewa ranar uku ga watan yuli ita ce ranar 'yanci ta ƙasar romania a wannan rana a shekara ta 1879 romania ta samu 'yancin kai daga dolar usmaniya romania tana kudu maso gabashin nahiyar turai da yammacin tekun bahar rome ƙasar da tana da yawan jama'a sama da miliyan 22 kuma galibi mabiya addinin kirista ne a ɗariƙar octodos sannan kuma tun a cikin ƙarni na goma sha biyar ne dai romania ta kasance ƙarƙashin mulkin daular usmaniya amma shekara ta 1877 romania ta yi kawance da ƙasar rasha a yakin da ake yi da daular usmaniya wanda kuma hakan ya ci gaba har zuwa shekara ta 1878 a ranar 13 ga watan yuli na wannan shekara bisa ƙuduri na majalisar birnin berlin romania ta samu 'yancin kai a hukumance kuma bayan shekaru uku ta samu cikakken 'yancin kai ranar ƙasa ta romania ita ce ɗaya ga watan disamba na kowace shekara. masu ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata rana irin ta yau nadine godmer marubuciya wadda ta lashe kyautar nobel ta rasu godmer ta kasance ɗaya daga cikin fitattun marubuta kuma jarumai a ɓangaren adabi na duniya wajen yaƙi barin launin fata sannan kuma galibin ayyukanta ta yi su ne akan ra'ayoyi waɗanda suka gino akan zamantakewa da kuma siyasa musamman ma batun warin launin fata an haife ta a ranar 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1923 a wani karamin gari mai suna springs mai tazarar kilomita 50 daga birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu ta buga wani littafi a shekara ta 1937 tana da shekaru 14 a duniya kuma ta sami lambar yabo ta buka shekara ta 1974 domin littafin ta mai suna da conservative ita ce babbar mamba a jam'iyyar african national congress ta yi aiki na tsawon shekaru wajen 'yantar da nelson mandela wanda ake tsare da shi a gidan kaso a wancan lokaci aikin rubutu wanda ta yi na ƙarshe ta yi shi ne game da yaƙi na warin launin fata wanda kuma an buga wannan littafi a shekara ta 2012 sauran ayyukanta sun hada da littafin nan mai suna ranakun yaudara wanda aka buga shi a cikin shekara ta 1953 sannan kuma akwai littafin nan na the land of strangers wanda shi ma an buga shi a shekara ta 1958 akwai littafin ta mai suna a chance love wanda an rubuta shi a shekara ta 1963 sai kuma littafin ta mai suna the last world of borghese wanda shi ma an buga shi a shekara ta 1966 sai kuma littafin nan na the Bagger girl a shekara ta 1979 da dai sauran littafai da dama waɗanda ta rubuta baga kuma wannan marubuciya a kasar afirka ta kudu mai gugurmaya ta siyasa ta kasance ɗaya daga cikin na hannun damar nelson mandela kuma ta lashe kyautar nobel a shekara ta 1991 ta rasu a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 2014 tana da shekaru 90 a duniya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. Da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. To kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da dr sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin in tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba to shine akan ce musu ciwon sanyi dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taɓa wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su a takaice ake ce musu cututtukan sanyi Masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa VOH inda a yau shirin ke haska fitilarsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na, kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi Samun samunsu akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaƙa ta irin wannan hanyar yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu halar misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfa camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewa yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kamar akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kamar viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma kwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din. sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wayannan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwan jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bacteria da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bacteria ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu waɗanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin waɗannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial uh, vaginosis wanda shi wannan uh, misali uh, kwayan cuta na bacteria yake jawowa. abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce mar fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a somin ja da yalo a somin farin kafsu a somin waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun naƙasun cewa irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗin nan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun nakasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon ga dai amsar da ya bayar. Na, to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a ala hali halin na farko akwai batun a ƙaiƙayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu ƙaiƙayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke soshe soshe ake na biyu kuma shine wani farin ruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan farin ruwan kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa farin ruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin uh, shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawa yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuba wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na ɗaiɗe yana da wari kamar yadda muka san ƙarnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da ƙaiƙayi sosai tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adansu to wa'annan su ne mahimman kamar manyan alamu na ɗaya mun yi magana a kan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan ruwa da za mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan um, kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon maran tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi da rura To masu sauraro lalle mun so jin yadda alamun wannan ciwon yake ga maza sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka anan zan dasa aya a cikin shirin na yau. Kafin nan dai a madadin shi Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin Dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Kai a gaida likita bokan turai a ya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya da niyya sosai Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa a yau shirin daddar allah dai zai dubi ne dangane da matsayin iran dangane da yunkurin amurka na ganin cewa an koma kan teburan tattaunawar da ake yi a tsakanin iran din da kuma kasar amurkan tun kafin fara kaddamar da yaƙi akan kan ƙasar ta iran wanda kuma hakan shine kawo ƙarshen wannan tattaunawa har zuwa inda yau take kusan kimanin wata ɗaya da rabi. wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken wannan shiri gwamnatin kasar amurka ta fito fili ta bayyana cewa a shirye take domin komawa teburin tattaunawa tare da kasar iran domin yin dubi akan batutuwa da suka shafi shirinta na makamashin nukiliya wani kuma tuni aka riga aka fara wannan tattaunawa tun watanni kafin fara kaddamar da yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi a kan jamhuriyar musulunci ta iran to sai dai matsayar iran a bayyane take dangane da duk wani batu na tattaunawa wanda kuma kasar iran din ta sha bayyana cewa har kullum kofar ta abu da take domin warware dukkanin matsaloli ta hanyar diflomasiyya maimakon yin amfani da karfin soji wanda kuma a bisa wannan manufa ne jamhuriyar musulunci ta iran din ta koma kan teburin tattaunawa aka kuma gudanar da tattaunawa kimanin zagaye biyar dangane da batun shirinta na makamashin nukiliya tsakaninta da kasar amurka wanda kuma raga an cimma wasu batutuwa waɗanda bangarorin biyu suka amince da su amma ana kan wasu batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ba riga an gama warware su ba a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila tare da amincewar amurkan ta ƙaddamar da hari akan ƙasar iran bisa yunkurin cewa tana son ta kawo ƙarshen shirin iran na nukiliya ne wanda yake a matsayin barazana ga isra'ilan a cewar jami'anta a lokacin da suka kaddamar da wannan hari firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya fito ya faɗi ƙarar cewa sun ɗauki wannan matakin ne na gaggawa a daidai lokacin da amurka da iran suke gudanar da tattaunawa kan batun shirin iran din na nukiliya da benjamin netanyahu ya ce ba za su bari har a cimma wata matsaya akan wannan batu ba za su ɗauki matakin da suke ganin ya dace domin tabbatar da cewa sun dakatar da iran daga aiwatar da duwan shiri wanda zai iya bata damar kaiwa ga matsayin aiwatar da shirin nukiliya na soji wanda hakan ke nufin cewa iran tana yunkurin kera makaman nukiliya ne a bisa zargin da isra'ila take yi ko kuma abin da take rayawa wanda kuma wannan zargi ne wanda ba shi da tushe balantana makama domin kuwa iran ta sha bayyana matsayarta kan cewa shirin ta na nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda baya da wata alaka da ayyuka na soji bugu da ƙari akan haka dukkanin ayyukan da iran ɗin take gudanarwa a dukkanin tashoshinta na nukiliya musamman ma dai waɗannan fitattu guda uku waɗanda su ne iran take gudanar da ayyukanta a cikinsu na tace sinadarin uranium da kuma aiwatar da sauran shirye-shirye ta ɓangaren nukiliya wato cibiyar nan ta fardo da kuma ta isfahan gami da natanz ba ga kuma akwai babbar cibiyar nan ta bushahar dukkaninsu cibiyoyi ne waɗanda suke gudanar da ayyukan su kacokaf kaf akan sanya ido na jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya babu wani abu wanda iran take gudanarwa a ɓoye a cikin shirin nata bilhassali ma dukkanin abubuwan da take aiwatarwa tana aiwatar da su ne tare da haɗin kai da haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya da kuma jami'anta masu sanya ido baya ga hukuma dukkanin ayyuka din suna gudana ne akan kamarori waɗanda hukumar ta riga ta kafa akan waɗannan wurare suna aiki sa'o'i 24 a kowace rana wanda hakan ke nuna cewa dukkanin shirye-shiryen da iran take gudanarwa shirye-shirye ne waɗanda suke gudana akan idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya dukkanin waɗannan abubuwa suna karyata abinda Netanyahu yake rayawa na cewa iran nan tana kokarin mallakar makaman nukiliya ne ta hanyar aiwatar da shirin nata baya ga kuma irin matakan da amurka take ɗauka wanda karara sun yi nuni da cewa siyasa ce ta harshen damu wannan ya ƙara bayyana lokacin da ake gudanar da wannan tattaunawa da kuma abin da ya faru na kai hari akan ƙasar ta iran amurka ta bayyana cewa tana so a cimma matsaya tare da iran domin tabbatar da cewa shirin iran din na nukiliya ya kasance bisa tsari kuma samun karbuwa daga dukkanin bangarori na kasashen duniya ta yadda zai zama sun gamsu da cewa shirin iran din na nukiliya baya a matsayin wata barazana a gare su a dai lokacin da ake cikin wannan tattaunawa wanda dukkanin bangarori na kasa da kasa sun yi lale marhaban da ita da kuma ana maganar komawa akan ci gaba da tattaunawar daga inda aka tsaya kwanaki uku kafin wannan lokaci ne isra'ila ta kaddamar da munanan hare-harenta akan iran wanda hakan ya yi sanadin shahadar wasu daga cikin manyan kwamandoji na rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu fitattun masana nukiliya na kasar game da sauran fararen hula waɗanda su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a iran sakamakon hare-haren isra'ila wanda da dama daga cikin su mata ne da kuma ƙananan yara wannan ya ƙara tabbatarwa iran cewa irin matakan da take ɗauka na ganin cewa ta aiwatar da shirinta na nukiliya daidai da haƙƙoƙinta wanda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka huwace mata abu ne wanda yake tabbatacce kuma haƙƙinta ne halastacce domin kuwa dukkanin yunkurin da amurka da isra'ila suke yi to yunkuri ne na neman ganin cewa sun haramta mata wannan haƙƙi wanda dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata wannan ya sa iran ta ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya wajen yin amfani da wannan haƙƙi nata na sarrafa makamashin nukiliya domin ayyuka na farar hula. da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran yau da kullum dai sun yi imanin cewa tabbas iran ta kai zuciya nesa kuma ta yi haƙuri daga dukkanin matsin lamba da take fuskanta kuma ta bayar da dukkanin haɗin kai wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta bukata dangane da shirin nata to amma wani abin ban mamaki wanda kuma shi ne ake ganin cewa ya zama musabbabin abin da ya faru shine rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliyan ta fitar dangane da shirin na iran wanda babban darakta na hukumar rafael grossi ya rada rahotonsa dangane da makomar shirin iran din kuma ya mika shi ga alkalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda kuma a bisa wannan rahoto na rafael grossi ne isra'ila ta ɗauki matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare akan tashoshin nukiliya na ƙasar iran da kuma kisan jami'an soji da ma manyan jami'ai a bangaren kimiyya ta nukiliya wasu bayanai da dama da suka fito bakunan manyan jami'ai na kasar iran din tun bayan bayanan da suka fito daga bakunan jami'an amurka na cewa ana shirin komawa a kan teburin tattaunawa tsakanin amurka da iran dangane da mutum nukiliya ya tabbatar da cewa iran din ba ta da wata mummunan niyya amma dai tana da sharaɗa wanda a wannan karan tabbas su ginu akan gaskiya da kuma shika alƙawalla da kuma sanya ido na ɓangarori na ƙasar ƙasa dangane da duk wata tattaunawa da kuma abin da za a cimmawa da kuma yadda za a iya aiwatar da wannan yarjejeniya wasu daga cikin bayanan da suka fito daga bakunan jami'an gwamnatin ƙasar amurka shine akan cewa za a koma kan teburin tattaunawa tare da iran to amma kuma za a taɓo wasu batutuwa na daban waɗanda suke wajen batun shirin iran ɗin na nukiliya wanda a nan take kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din ya fitar da sanarwa wadda take cewa duk da cewa iran a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa kamar yadda aka fara wannan tattaunawa tun watanni da suka gabata to amma kuma ba a shirye take ta amince da duk wani mataki da zai kai ga shigar da wasu bututuwa na daban wanda ba na nukiliya ba a cikin wannan tattaunawa musamman ma dai batun kera makamai masu linzami da kuma sa kaigi ko kuma wani waiki dangane da yadda iran ɗin take samar da waɗannan makamai ko kuma dakatar da ita daga kera su ya ce batun kera makamai masu lizami musamman ma masu cin dogon zango lamari ne wanda ya shafi tsaron ƙasa kuma tabbas ba abu ne wanda iran za ta amince amma ma tattauna a kansa ba za a iya tattauna a kan wasu batutuwa amma dai ba batutuwa da suka shafi batun tsaron ƙasa ko kuma lamura da suke da alaƙa da makomar ƙasa ba baya ga kuma kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din ya tabbatar a cikin bayanin nasa cewa a wannan karan za a tattauna ne to amma kuma hakika iran ba ta da wani tabbaci dangane da ko amurka za ta aiwatar da abubuwan da za a cimmawa a wannan tattaunawa to amma dai har kullum iran tana baiwa lamari na diplomasiyya fifiko akan duk wata hanya wadda za a iya wata matsala ko kuma wata takaddama da ake yi akan wani batu wanda ya shafe ta dangane da harkokinta na nukiliya baya ga kuma gwamnatin kasar iran din ta nanata matsayinta dangane da irin rawar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din ta taka musamman ma dai rahoton ƙarshe wanda babban darakta na hukumar ya fitar wanda a ciki ya zargi iran din da ɓoye wasu ɓangarori na cibiyoyinta na nukiliya dangane da yadda take tace sinadarin uranium wanda ya ce tabbas akwai buƙatar ƙarin bayani dangane da yadda iran take aiwatar da wasu abubuwan ma'ana akwai shakku dangane da irin bayanan da iran take bayarwa ko kuma yadda take aiwatar da shirin nata wanda kuma bisa ga zaman da alkalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya suka gudanar sun kai ga matsayar cewa bisa ga rahoton da babban darakta na hukumar ya fitar wannan ya yi nuni da cewa iran din ba ta bayar da haɗin kai wanda ya kamata ga hukumar dangane da yadda take aiwatar da shirin ta na nukiliya ma'ana akwai shakku dangane da shirin nata wanda kuma a nan take benjamin netanyahu firaministan haramtattar kasar isra'ila ya farin ciki da wannan rahoto kuma ya amfani da wannan damar da sunan iran ba ta bayar da haɗin kai wajen gudanar da bincike a kan ta da ma zargin cewa tana ɓoye ta na makamashin nukiliya da ya ce tana ƙoƙarin aiwatar da shiri ne na kera makaman nukiliya domin kawar da isra'ila a bisa wannan hujjar ne ya kaddamar da hare-harensa a kan jamhuriyar musulunci ta iran duk da cewa dai bayan kaddamar da wannan hari da isra'ila ta yi a wani zama wanda alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ɗin ta duniya suka gudanar wanda ƙasar rasha ta buƙaci a gudanar da wannan zama dukkaninsu sun haɗa akan cewa shirin iran ba shiri ne wanda yake da tabbacin cewa ana ƙoƙarin kera makaman nukiliya ba ne kuma harin da isra'ila ta kaddamar a kan iran ɗin hari ne wanda yake bai da halasci a bisa dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa akan haka suka yi allah wadai da harin na isra'ila a kan ƙasar iran baya ga kuma ita kanta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a ta bakin babban daraktan nata wato rafael grossi wata tattaunawa wadda ya yi da wasu tashoshin yada labarai na kasar amurka ya bayyana cewa babu wani dalili akan cewa iran tana kokarin kera makaman nukiliya a bisa dukkanin gwaje-gwaje da kuma binciken da suka gudanar a cibiyar nukiliya na kasar iran sabanin furcin da ya yi da kuma rahoton da ya bayar kafin gaddamar da hari da isra'ila ta yi a kan kasar iran din da dama daga cikin masana a kasar iran amma da wasu jami'ai na gwamnati sun fitar da bayanai daban-daban wanda suke nuna cewa tabbas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya musamman ma shi babban daraktan nata yana da kyakkyawar alaƙa da kuma ma'amala tsakanin shi da hukumomi na leƙen asiri na isra'ila da kuma dukkanin bayanai da isra'ila ta samu wajen aiwatar da ayyukan da ta yi na soji akan ƙasar iran ta same su ne ta hanyar babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi da kuma iran din a hukumance ta ce tana da bayanai waɗanda suke tabbatar da hakan wanda suke a matsayin dalilai kwarara wanda hakan ne ya sanya jami'ai a bangaren hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya suka sanar da cewa a halin yanzu ba a shirye suke su karbi rafael grossi ba bilhassali ma suna kira da a sabke shi daga matsayin babban darakta na hukumar iaea e baya ga haka kuma a ɗaya bangaren gwamnatin kasar iran tana bincike akan wani kuduri wanda a gabatar wanda yake kira da a shigar da ƙara a kan rafael grossi a babbar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc bisa zarginsa da hada baki da isra'ila wajen kaddamar da hari akan kasar iran wanda ya sanadin mutuwar kananan yara da mata da fararen hula a yayin wannan hari kuma iran tana ganin cewa aikin da isra'ila ta yi da wanda rafael grossi ya yi dukkaninsu ayyuka ne na ta'addanci waɗanda suka cancanci hukunci a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya to da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa dukkanin matakan da iran ɗin ta ɗauka matakai ne na hikima musamman ma dai irin matakan da ta ɗauka na ganin cewa ta mayar da martani mai ƙarfi bayan harin da isra'ila ta kai mata wanda hakan yake a matsayin amsa ga duk wani yunkuri na isra'ilan ko amurka na gigin sake kaddamar da wasu har-har a kanta kuma sanin abin da zai biyo bayan hakan da dama daga cikin kasashen musulmi da ma kasashen duniya masu yanci sun jinjina wa iran ɗin tare da nuna cikakken goyon bayan su akan irin wannan mataki da ɗauka sannan kuma suka kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasa da ƙasa da su mara baya ga irin wannan matakin da tabbatar da cewa an dakatar da isra'ila akan yin duk wani shishigi akan kasashen musulmi da kuma kasashen yankin da kuma dakatar da kai hare-hare akan al'ummar yankin zirin gaza na dinu. da isra'ilan ta killace da jama'a masu ware anan zamu dakata sai allah ya mu a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin abin kuwa da kuwa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilo Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Anfal aya 74 hadi aya 75. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وآمنوا